أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي جعل فرقان معجزة الكبرى لرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليكون رحمة وهدى للعالمين الكائل في موكم كتابه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خساراً والصلاة والسلام على سعيد سيد السعداء ونقطة المحبة ودائرة السعادة وشفيع المشفئ وأول من تشك عليه العرض سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ينابيع العلوم والإرفان وصحابتي الكرام الذين بذلوا أرواحهم نفيسة زكية طيبة لارتفاع دين ملة الإسلام وكلمة التقوى وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله شهادة تزيد في أمورنا خيرا والسعادة والتوسعة في الرزق والنفي والعافية وطول الأمر وتعصينا من كل شر وقيد ومكر يا رب العالمين ويا خير الرازقين ويا أحفظ الحافزين حسبي الله ونعم الوكيل أما بعد يا أهل الإيمان واعلموا أن القرآن الكريم دستورا خالدا والقرآن المجيد كتاب من قرأها يصاب ومن حدث بها صدق ومن حكم بها عدل وهو نور لقارئها في قلب ونور أمام المؤمنين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا واجعله نورا في قلوبنا واجعله نورا امامنا واجعله نورا خلفنا واجعله نورا يميننا واجعله نورا شمالنا واجعله نورا فوقنا يا اهل الإيمان واعلموا أن اسم القرآن اسم خاص لكتاب الله عز وجل وهو اللفظ الجامد هكذا قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال فرائي القرآن مشتق من كرينا ومعناه أن آيته يشابه بعضها بعض وقال الآخر القرآن كلمة المحموزة وسمي القرآن قرآنا لجميع آياته وصوره وأعذابه وثمنه ونصفه آية بعد آية كلمة بعد كلمة حتى جمل القرآن يا آل الإيمان كيف نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان في سورة الشورى واعلموا أن الله تعالى يتكلم بالبشر على الطرق العديدة وسمي هذا الطريق الوحدة المهمة الذي يتكلم بها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء الوحي إبا ما معنى وحي الوحي في موجم المقاييس لغة الكلمة وهي كل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه هذا في لغة وأما الاصطلاح هي عبارة عن رابطة المعنوية التي تصل به الأنبياء من طريق الاتصال بالغيب لتلقى الرسالة السماوية بواسطة جبريل عليه السلام يا آل الإيمان واستودم الواية في القرآن الكريم فيها يغتص الملائكة فيما يغتص الملائكة وفيما يغتص الشياطين وفيما يوتص الإنس وفيما يوتص الحيوان وفيها يوتص الجمادات أو أرض إذا الوعي ينقسم إلى إلهام الرباني للملائكة وهي كما قال تعالى إذ يوها ربك إلى الملائكة أني معكم وإلهام الرباني إلى الإنسان قال تعالى وأوينا إلى أم موسى أن أرديه ثم وعي رباني على الجمادات قال تعالى يومئذ تحدث آبارها بأن ربك أوعى لها ثم وعي الوسواس للشياطين قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوها بعضهم لبعض هؤلاء أنواع الوحي التي جاء بها مفسرون القرآن الذين بذلوا أرواهم واجتهادهم لاستنباط معاني القرآن بما ألهم الله سبحانه وتعالى وبما فسرها رسول صلى الله عليه وآله وسلم بقول أو فعل أو تقرير أو أحوال وأما المفسرون السابقون في صحابة هم ابن عباس أولا إمام علي ثم ابن عباس ثم ابن عمر ثم ابن مسعود ثم ابن زبير ثم ابن عمر عبد العاص هذا هؤلاء هم فهام أو كبار في أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم الذين يفسرون القرآن ثم التابعي والتابعي والتابعي إلى يومنا هذا اللهم اجعل القرآن ربيع لك البربنا اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن وارزقوا تلاوته آناء الليل والنهار يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن الكريم أنيسة في قلوبنا أنيسة في قبورنا أنيسة في قبورنا واجعله نورا على الصراط يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المكرمين واجعلنا من اولياء الكرام الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ما يسر امورنا الله ما يسر امورنا الله ما يسر امورنا Allahumma damir ada addinika Allahumma damir ada addinika Allahumma damir ada addinika Allahumma la tada lana zamba illa gafarta wala daina illa kadaita wala maridan illa shafaita wala hajata min hawaji dini wa dunya wala ayra illa kadaitahu wala fasidan illa aslatahu wala gani wala faqiran illa aganaitahu wala fakiran illa aganaitahu wala amrun asirin illa yasartahu ya arhamar rahimin wa ya wa ya أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز إسلام والمسلمين اللهم سلم أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم زد صلاتك على محمد ودر دعاك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذي الكرم وستة الباكية وجميع سامة رسول الله وجميع أمهات المؤمنين وجميع مشايخنا آمة وخاصة أبو العباس أحمد التجاني ودر دعاك على سيدنا ومولانا قطب الرباني وقوس السمداني صاحب الفائدة التجاني الشيخ علاج إبراهيم إنيس بصير الفاتحة استغفروا الله ربي وربكم الحمد لله رب العالمين a dubun godiya ya tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake a ganin damansa ya saukar da ƙur'an a cikin zuciyar manzon Allah kamar yadda wancan mako muka ɗauko kai tsaye ƙur'ani na da sunan naki iri-iri a cikinsa alfurkan to amma asharul ism mafi yawatan suna da aka fi dacewa da ƙur'ani da ke kan harshen kowa biyu ne furkan quran au quran furkan alfurkan ma'anar shi raba karya da gaskiya faraka min faraka tafrik an raba wannan da wani faraka wani da wani da kaza an raba tafrik nan ma malin matibu ke da firaku an gane ko furkan isin balaga yawan yawan raba karya da gaskiya yawa isin balaga wato qur'ani shi aiki shi ne tarba karya da me da gaskiya muna ma ba subhanahu wata'ala godiya da ya mun haka she shi ubangiji ya siffata alqur'ani ya ce me wa nunazzilu min alqur'an wa nunazzilu muna ta sassaukar da alqur'ani in ka duba zayin nan wannan mu muke ce ma zaira in ka duba shi akwai tashdid bisa kai nan larabci qur'ani ke da wahala kansa muka ɗauko wannan topic mu rinka waye mai yan uwa kai mu da ku duka baki daya alkur'ani ba karamin littafi ba ne alkur'ani ba karamin littafi ba ne littafi ce mai darajan gaske don an ba mai darajan gaske shi ne muhammadu rasulullah to ka kuma fahimta duk abin da ya shafi manzan allah mai daraja ne duk abin da ya shafi manzan allah tun da ƙur'ani annabi aka ba an gama ba wata littafin da tafi ƙur'ani kuma babu a babu inda dai ana samu wanda ya fi annabi shi dai an samu littafin da ya fi ƙur'ani layu bayyuwa duk wani littafi da ake zanawa buhari musulmi wane ne fikiyu littattafan duk duniya ba iyaka kai wani sunan sun ma ba za ka ji ba haka mutum yes ya bambanta da ƙur'ani ka ji yadda ƙur'ani yake alƙur'ani ita ce littafin da yake saukowar shi iri uku ne farko ƙur'ani magana Allah ne a lokacin da magana ke a wurinsa bai fidda ta ya kawo launin mafuzi ba ba wanda ya sani wani rana ubangiji ya bar aka rubuta ƙur'ani kan launi mafuzi da kudurar da iradarsa ba wanda ya sani da ƙur'ani ya fita ubangiji ya tajalli a kan Kur'ani, sai lawal mafus direct direct so shi ka ga Kur'ani kan lawal mafuzi layi guda ne bismillahir rahman rahim fatiha alif lami har zuwa nasi layi guda yake kan lawal mafus layi guda Kur'ani eh, surori 114 hizbi 60 ayoyi da ke ciki shida saura layi guda ne kan laul mafus yana kan laul mafusi da ubangiji ya ga dama lokaci ya kai a sauko a ba mai shi sai aka kinkimo riga riga riga riga mala'iku dubu ɗari bakwai tare da jibrilu alaihi salam aka kinkimo riga riga riga shai baitul izzati sama na farko a kota masallaci ana kiranta baitul izzati saka ɗauko daga laul mafuzi shaka zo aka ji wurin cikin littafi yake kan allo yake kan me yake an ɗauko an ace ba malamin da ya bayani wannan ranar da aka yi shi ne lailatul qadr na kwana 27 da ramadan wannan abin da aka yi shi ake yi aka yi so shi kowane shekara ana kamantawa ne ba ana kuma doko kur'anin a aje ba ne so ɗaya aka yi na fata na fahimta na kamar da ah, eh, an independent day mu 6 march 57 ai so da ka ba mu independent ko kowace shekara na ba mu independent ba a ba mu amma kowace shekara muna me muna zuwa mu yi buki mu yi murna rana kaza mu yi maulidin independent mu 6 march 1957 na ji ko shekara gaba ya yi go so shi kowane lailatul kadarin da ta zo sabo mala'ikun da suka je suka yi wannan zirga-zarga suka ɗauko ƙur'ani da ikon Allah haka suke kamantawa she su rungumi juna su tattara su hau sama she su yo da izinin ubangiji su sauko cikin baitul izzati inda suka aje Kur'ani su wannan bukin na fata na fahimta Kur'ani na baitul izzati sauka na biyu kenan la sauka ya dace kuma annan Muhammad lokaci ya kai yana shekara arba'in da wata shida da kwana ishirin da biyu Ekara yana cikin kogo yana bauta ubangiji ga dama yanzu lokaci ya kai in saukar maka da magana na mala'ika Jibiru kuma ya kinkimo wannan maganan ya kawo a hankali mu yi bayani yaya jibrilu ke ɗauko wayin ya ba annabi shi kuma a hankali mun zo kai don muna so mu dandale mu fayyace iyaka yanda Allah ya kaddara saboda musulmai mu fahimci Qur'ani yani mu gane yadda qur'ani yake har ya zo ya kai yadda tafsirin qur'ani yake in ka gane kawai Allah ya taimaki ni da kai duka ba za ka saura jin wasu surutayya ba wani ya ja aya haka kawai ya ja maka kaza ba ka yadda ka san qur'ani ba karamin ba kan wallasa bane ba a ja aya haka kawai a zauna bane ba haka yake ba abu na biyu gaba da qur'ani shine littafin da yanda aka fidda ayan aka kawo ma annan muhammad cikin zuciyarsa ba haka aka rubuta ba ka ji da kyau ba haka aka rubuta ba ba haka bane saboda zuciyan annabi ke karban qur'ani ba kunni shi ba a ba kunni shi bane kuma Allah ya ce na saukar da qur'ani cikin zuciyanka ba kunni ba sannan yanda aka rubuta qur'ani ba haka ke karanta shi ba ka gane sannan yadda ake karanta Kur'ani ba haka fasarar shi yake ba ka gane yadda fasarar yake kuma ba haka bayani yake ba yadda bayani yake ba haka ta'awilin shi yake ba yadda ta'awili yake ba haka kuma sirrin shi yake ba Kur'ani shi kada ke da wannan martaba banda Kur'ani babu littafin da ke da wannan martaba sam kuma Allah bai taɓa ba wani attaura zabura injila waye waye ba ka suke ba ƙur'ani ne a yau littafin da in ka karanta a baka lada in ka karanta bible story ka je ka karanta ka dai karanta ne laƙe na da book ko bawon lada ba a baka bawo ba a baka an ka karanta injila da same an ka karanta attaura da same thing an ka karanta zaburan dawuda da same thing amma qur'ani kada za ka karanta annabi ce kowane harafi ɗaya lada goma so in ka ce bismi bismi ba isi yanzu haka lada talatin an bamu in ka ce bismillahi rahmani rahim harufa goma sha tara lada 190 an bamu bismillahi rahmanir rahim so imagine imagine musulmi ka zauna kana bismillah ar rahman ar rahim bismillah ar rahman ar rahim bismillah 100 no rock claim <laughs> no za ka claim yanzu da ya zo wawan 90 times what Hundred. kuma Allah ya ce na la la duwa ta musu ni ban tauye aikin kirkin da kai in rage no no no no ni Allah ban haka aikin kirki ko haka kai na baka ladan shi in ji ubangiji allahu akbar allahu akbar allahu akbar idan ka karanta fatiha a harshe na warsh a harshe na warsh kana da lada dubu da ɗari da goma wasu ma hadda 'yan kai saboda wurin jan wala in ka ja shi haddinsa guda biyar nan ka ja shi full ana baka nan kusan kama harufa biyu ke wurin sai a baka times two sai a baka times two sai ka zo ka karanta Kur'ani duka tun bakar hannasi sai a baka lada 4 million minus 20 lada miliyan hudu ba ishirin saboda harshen warsh ka karanta ɗan hafs ka karanta sai a baka lada miliyan hudu babu hamsin ko sittin saboda hafs yana tankwara karmomi ne wadduha misali wadduha wallaili iza saja amma kagan za ka rubuta kaga akwai ya karkashin wadduhan nan manne da shi akwai wani dan guntun alif bisan nan yan war shi ke fadi haka sai su ce wadduhe eh, wallaili iza je duka ya fito wadduhe eh, kaga alif da janna ya fito an baka biyu amma an ka ce wadduha ah, sha dauki alifin sha baka ya kawai kuddini ne so wasan fa in ji nan ka san mu in kana son ladan ka yawa ka san wanda zaka karanta ka san this kuma lada ke so a to ai ba mai aikin da ba riba so shi ka san wanda zaka karanta alkur'an idan yana aji haka albarkarsa na yaduwa ne ka sani ko baka sani ba ka yadda da shi ko baka yadda da shi ba a shi alkur'ani ba batun ka yadda da shi kawai bane a'a kamar wuta ne ka yadda wuta na kuna yana kuna baka yadda yana kuna ba yana kuna ko ba haka ba yes so shi qur'ani na aje kanshinsa da albarkarsa da haskensa yana yaduwa ne a hankali a hankali a hankali inda ka aje shi shi yasa malumman fiqh suka dace da 'yan shari'a suka ce na da kyau musulmi ko da baka iya karatun Kur'ani ba kana da Kur'ani a ji dakinka saboda ka rinka samun albarkarsa sai ka iya karanta kana karantawa wai wai wai ka kawo aiki gida da ke arba'in damanka gida da ke arba'in hauninka da nan da nan fosasin gidanka duka gidaje arba'in sun shiga cikin kur'aninka ka san manan shi baka san manan shi ba amma ka yadda dai Kur'ani magana ne na Allah da aka bawa annan Muhammad kana samun wannan lada so shaka haka Kur'ani ba abin wasa bane to sai kai ya karatu shi kana kuma jin ma'anan kana kuma kokarin kamantawa da aiki da shi na fata fahimce ni aiki da Kur'ani ba lafiya bane wata rana Imam Malik haruna rashid halifa ya aika aka ɗauko imam malik wai ya zama mishi alkali imam malik ya ce ni in zama ka alkali ya ce na zama alkali duk na yanka fadawanka duk na musu hukuncin kisa ya ce menene ya ce Qur'ani ya ce wala taktulu anfusakum kanku kashe kanku sarki me ka fahimci katulul anan kashi na me ka fahimci ah mutu ya sa ka yanka mutum da ya ce to ka gani bambancin kenan ni ina fahimta in ka ci hakin wani ka kashe shi sai sa na kashe kan bashi in ka danne kudin wani ka kashe shi san kashe kan bashi in ka cuce shi san kashe kan bashi ta ya ce katul ya ce katul kashi kashi ne akwai katul ma'anawi akwai katul hisi akwai katul zahiri Qur'ani ya ce mana wala taqtulu awladakum kaku kashe diyanku wa ta wasa ka yanka dan shi idan ka hana abin da ɗanka zai yi umfani da shi ka kashe shi Allahu akbar na fata na fahimta na idan ka kashe ka hana ɗanka ga abin ga karara sai yi amfani da shi ka sani shi ma ya san ya yi amfani da shi amfani ya zo gida shi saboda wani kai naka dalili na son zuciya ka hana shi in ji Kur'ani wai ka kashe yaro shema malik ya ce to yanzu ka kashe ɗanka yanzu ni me zai maka halifa ya ce bar min gari na ka kashe min mutane bar min gari na ya ce to shaidai haka muna ɗaukar salatu sallama zuwa ga annan muhammad oho oho an kai an kai iyaka wanda yake sai sayyidu su'ada duk wani mai dadin kai annabi ne shugabanka wa nuktatul mahabba duk wata soyayya da ka gani ake kullawa tsakanin musulmai wannan nuktan nan wannan sirrin nan shine annan muhammad wanda yake shafi'ul mushafai ceto masu ceto ah, yana ba da mamaki malumma wasu ra'ayi na gaddama wo ba ceto wa ga maka ina ka karanta wannan cikin qur'ani ko hadisi ya ga maka wannan wa ga maka la yarana ka Allah ya ce na ba annabi na ya ceto idan kuma ka ji ceto ba a ceto mutumin kirki a'a ah, kai mutumin kirki yanzu ceto mai da maka ka deserve ka shiga aljanna yanzu ceto mai da maka a'a miyagun ƴaƴa waɗanda ba su deserve ba su ake redeem turana kira redemption za a redeem wanda ke zaune gidan shi sabida an redeem shi shi wanda ke yin sawan shi ake redeem ko ba haka bane ba ka tura ake yi ba wanda wuta ya kama shi da kanshi ubangiji kan tambaye shi ya kai bawana ka san kaman yi gilti zan kai ka wuta ce ubangiji na sani ubangiji ya tambaye shi na cuce ka a ce subhanallah subhanallah tsarki ya tabbata gare ka ba ka cutan kowa shi sa ka yadda kaman kai dan wuta ne ya ce ubangiji na na yadda ya zan yi kana da magana shuru shi ba waye shuru kana da appeal kana da wasu shaidu shi ba wa yin shuru ubangiji ya ce tafakuri shi tsaya kurum ubangiji sarki mai rahama sai ce amma ubangiji na tuna kamar rannan na fito unguwa ina zuwa sai na ji an ce ashadu anna muhammada rasulullah sai na yi kuwa sallallahu alaihi wasallam saboda wannan sunan na ina son shi ubangiji ce komo haka komo haka sai haka yanzu kai an san da za a bi da kai komo haka sallu ala muhammadin wallahi na ransa da sarki allah da ya halicci komi da kowa kowa kake kwasa da annabi allah ya koda ka wallahi lazim kowa kake wasa da lamarin manzon Allah wallahi billahi rasul kai sallah ka zama sallau Allah ya kona ka kai sallah har ka zama sallau wallahi Allah zai maka dan karin azaba ka ma Allah ya yi aljanna don kanshi ka ma Allah ya yi wuta don kanshi da baka nan ba Allah bane da kake nan ba Allah bane da kake sallah mai sallan ka yi ma Allah in ka bari ma mai sallan ka yi ina ruwan Allah da sallan ka da shirin ka aljanna ina ruwan shi ya yi wuta don ya ja kunni masu gaddama da annan muhammad ya yi aljanna don ya saka masu son annan muhammad don in kana son mutum ka bi shi kwata-kwata ka bi ra'ayin shi wasu ra'ayin shi ka bi ko ba haka ba a cikin soyayya da kauna ne ya ba shi qur'ani ya ba mu ina sannan nan musa annan musa yana da sanda kowa dai ya sa annan musa yana da sanda ko ba haka ba in ya je sandan sandan ya zama kaza ina sandan kowa ya sa annabi suleimana na da dadduma a inda yake so in ya hau kai ya tashi dadduman ta tashi da shi sama guduwa shaharun warawawa shaharun in ji qur'ani ni allah ke tafiyar da dadduma na ga dama iska ya gudu da ita duk inda nake ina dadduma ku jera annabi yusufu tun daga kasa har sama 40 feet gold 40 feet tun daga kasan shi har bisa mutane yake hawa su kinkime shi ya zauna kai ina ku jera ba su duka kaf sun tafi dusin da annabi kuma ke kwana mala'iku su zo mishi ina dusin eh mama kai ya iri zan kira muku ina yake dabino da maryamu ta ci ta samu nono ta ba isa ina yake ba shi amma kurani fa da aka so kan zabura aka ba dawuda shi da ɗansa suleimana kada suka yi suka haddace kowa ya kasa da aka saukar da attaura aka ba musa mutane uku suka haddace da musa da yayan shi haruna da yusuf bin nun almajirin musa ya kare har yau ba wanda ya ta taura, har yau ko fafaroma bai haddace ba ƙarya yake yi wallahi da aka ba isa injila mutane suka haddace mutane goma sha ɗaya shida wariyun su suka haddace su bulas su Anene, su Minin, Minin Yuhana, su suka haddace alkur'ani fa sallu ala muhammadin da aka ba annabi qur'ani zamanin sai na bakar kawai sahabbai kusan 200 suka haddace alkur'ani tun bakar hannas da aka je gazwatul murtadin farkon yakin sai na bakar an kashe mahaddacin qur'ani saba'in wurin ne sai na umar ya firgita ce abubakar wallahi ka bar mu rubuta ƙur'ani ga mu aji dai ana kashe masu hadda haddan mungan aka kashe su aka kare ya kare qur'ani ya kare dalilin a samu ra'ayin rubuta qur'ani in ji wasu malumma. a kusan nan najeriya ka shiga ai ya tattara ma da tan qur'ani wallahi baka farawa ko lagos state kawai a nemo ma da tan qur'ani a kirga wallahi baka iyawa baka iyawa balle wasu wurare an bai da qur'ani kaman goro ana tauna 1946 prime minister winston churchill ya ga ma london wai a karbi qur'ani harun musulmai don a dame su in aka karbi kur'ani nan karfin su ya zo kasa sai wani guda sai habibun gibi ya tashi ce aboki baka da lafiya ai kur'ani nan rubutu ne baka san kur'ani nan na kirjin su ba ya za ka ka karbi kirjin su kur'ani na kirjin mutu ya za ka ka fita muna dokar salati suna zuwa gare shi da al'ummarsa baki ɗaya zai za mu dubo me ake kira wahayi a mun so mu duba suna ƙur'ani tukuna ma'anansa an ce an kira ƙur'ani ƙur'ani kan abu uku wasu maluma kamar su farra'i maluman luga suka ce an samu kalmar Kur'an daga kalma kara'a kara'a ya karanta ya kara'u yana karatu Qur'anan karatu eh, larabci ya tafi wasu yadda da wannan aka ce a'a ba haka bane wayanda suka kware kuma cikin lungu a cikin luga suka ce ma'anan Kur'an an samo shi ne daga kur'u tattaruwa kamar ruwa ya tattara kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har yawa sha ka doki aka ba qur'ani qur'ani bai yasa don ya zo aya bayan aya sura bayan sura aka tattaru ya zama qur'ani aka ce kuna kunnan ya kusa karshe waɗanda suka kara suka ce an kira Kur'an Kur'an saboda dai sauran littafin da za a rinka karantawa karantawa karantawa har ana da kasa aka ce kuma naku ya shiga So she, the cheapest book in this world is the Quran. Book mai araha mai sauki yanzu aka shiga nima with 1 million ka zo gida da Quran ya kusa goma. Ko ba haka bane? Ya kusa goma. Eh, ga ma wani sirri zan bayar. Baka hanyar shiga aljanna free. Eh wallahi ba wasa muke ba ba kai dan wa. ta ka sai Kur'ani goma kawai goma ko ashirin ko adadin da kake so ka raba ma almajirai da kasan suna iya tilawa ba su kyauta fure ko lokaci ya karatu kana claim ana makin ka in ya soke qur'ani 4 million kana kwance kana kwana an baka 4 million cikin akantunka ka in shekara goma ya yake tilawa wani lokaci ya yi tilawan da kai ciki haba ka kashe mala'ika ne ranar alkiyama mala'iku ne ka kashe da dadan ka bai shiga da aljanna mala'iku ne ka kashe wani irin zunubi gare ka ne da za a sauke qur'ani birjit bai kankare maka ba wani irin zunubi ga hanya sauki sau shekaru ba larabawa ba gabar nan da suke ba kowace shekara ya kai su lodi qur'ani katin katin su zo su raba muna eh mu ne masu son tilawa shi ne tilawan ne ya biya ji ya ba yan shi laruba ba wayo yayi ya san barnan da yake yi mu ke da daman tilawa shi ya kawo ya ba mu shi yana kwana ana makin shi kuma haka ne Allah ya makin shi don ya baya ya baya kyauta annabi na cewa addalu ala khairi ka fa'ili to ba mu je a gurguje ma'anan wahayi a cikin luga na larabci kafin ƙur'ani ya sauko larabawa na da kalma wahyu so shi dan balarabe ya ce maka auha ila fulan mana na gwada mishi sabon abu so wai yana ya zama mai ilimi sabo abinda baka san shi ba sai na gwada maka yanzu ka sani na yance na maka wahayin shi amma da shari'ar musulunci ya zo sai ma'anan ta karu bayan an sanar da kai ana iya cewa kuma ubangiji na muka wahayi ah ubangiji na mutum wahayi eh akwai wahayi da ake tada mala'ika ya zo ya gaya ma mutane akwai wahayi da ubangiji ke yi direct ma abin sai malama suka ce kai abin ka kai zai kama da damuwa ko mu rarraba shi kai zai kama da fitina baya saka kasa yanzu muta abu nawa Allah ya yi ma magana saka samu Allah ya ma mala'iku magana Allah ya ma mutum magana Allah ya yi ma dabba magana Allah ya yi ma kasa magana Allah ya yi ma shaitanu magana abu biyar ne so shi duka ka ce wahayi eh wahayi ne amma daban-daban ne but the same word wahayi nan no ne ka da Qur'ani ke da rigima misali to a habara. a cikin suratun zanzara haddisu tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha kasa wannan rana isa zulzal ard idan kasa ta girgiza ta rarrawa da izinin ubangiji labarai na fitowa abinda kowa ya shuka na fitowa mutum kan tambayi kasan haba kasa ki rufa min asiri tuhaddisu ahbaraha kasa za ta ba da labari abinda mu mutane muka kanta sai mutum ya ci haba kasa rufa min asiri ma. sai kasance bi anna rabbaka auhalaha ina baka labari ne don Allah ya ce mai yi maka waye bi anna rabbaka auhalaha ubangiji yayi mata wayi ta yi wannan tana gaya maka kamar ita ba don son ta bane ita ma Allah ya ce ta yi to yanzu hanga ka ce wayi ne mala'ika Allah ya tada mala'ika ya gaya maka sa da fa ne kuna fahimta na bi anna rabbaka auhala ai bi anna rabbaka amara kaga nan wayu she doki wed amara horo ai Allah ya hori kasan ya fadi yake fadi the same wayu, the same word wayu, mu koma wurin Musa man annabi Musa wanda ake kiranta Yohanidu sunanta na dewa malumman ismi ba su cikin son kiran don ana tasirifi da shi shi yasa ana boye sunan sha ce man Musa kawai ni ma Musa zan ce amma akwai sunan Watakila ka ganin cin bai mun abin nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma annabi Musa lokacin da ta doki Musa za ta sa cikin kwando ta gudu da shi ai hankali bai zo kanta ta sa cikin kwando ba da tana son ta gudu da shi ne kuma fir'aunan mutane sun kama ta sun yanka Musa ubangiji kuma ya kaddara shi musan kuma zai kashe fir'auna sannan fir'aunan kuma shi zai duba shi Allah akbar Allah akbar he ka kiyaye Allah dabaran ka bai fishe ka sai addu'a dabaran ka bai fi da kai aboki sai addu'a fir'auna ya je an gaya mai wani yaro zai hallaka sarautan shi zai hallaka shi sai ba da oda ai ta kashe 'ya'yan bani sai da kun san tarihi an dade ana kashe 'ya'yan bani israel eh, a day ana yanka kamar 70 100 200 a day 100 kullum a shigan gwan bani a kama jariransu maza ana yankawa saboda kada a haifi wannan yaro namiji ya zo ya ture shi ya kusa 10 years yana wanga aiki da lokacin ya kai ya kai sa ka haifi musa da ka haifi musa ma musa ta ce eh ga al'adan da ke garin mu baban da imrana ya shiru ya ce ya zaki da shi ta ce na gudu da abina ta ɗauke shi ta sa cikin ragan goyo za ta gudu sai ubangiji ya yi mata wahayi Quran ya fado fa'auha ila ummi musa sai ni allah shi yasa an tare jibrilu ya zo mata magana ya kai ya kai ashe fa'alhamaha ummi Musa ubangiji sai ya yi mata ilhami which means ashe abin da bawan Allah kai ya ka zauna ka kuke ma Allah ya sanar da kai Allah na iya sanar da kai ba da Jibrilu ba shaki kira ilham aka haka lokaci na kwace mu insha Allah sabon mako mu a dora saboda akwai akwai ma shaidanu da aka yi ma wayi sai mu gwada ba wayin da ka sani bane ne Sa'an sa'annan akwai firan da Allah ka yi ma ba jibril wurin bai iya ya zo wurin wannan firan ana kiransa hadisul kursi ko hadisul rabani wannan firan tuma ne one on one Allah da manzo Allah wallahi ko kaki kuma haka ke yi duk malami ya san akwai hadisul kursi akwai firan da ba jibrilu tsakanin Allah da manzo Allah ya kiyaye Allah da annabi ka kiyaye su Allah ka ji tausayin mu ka kara mana soyayya annan Muhammad kara mana soyayya Muhammad ka kara mana soyayya annan Muhammad da hakki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima aqul wal khatim lima sabaq nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrum dar al-azim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salati ba'da Allah